Jama'a assalamu alaikum kun bar kamar da sake saduwa a cikin wani sabon shirin duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci da zai mayar da hankali zuwa rikicin shugabanci da ya kunno kai a kulob na can gwarzo a maraɗi da ke jamhuriyar niger Sai ku biyo mu. da soma shirin za mu mayar da hankali zuwa labarin ritayar dan wasan kasar Cote d'Ivoire Didier Drogba da ke taka leda a club na Phoenix da ke kasar Amurka. Euh, a waje na niyya ce na yi kuma ina da ƙoshin lafiyar jiki don haka abu ne mai sauƙi na ci gaba da tafiya a cikin fannin da nake ina jin cewa an mutunta ni domin nan ba da jimawa ba zan cika shekaru arba'in a duniya kuma in ci gaba da jefa ƙwallaye a raga ina ganin bai dace ba A lokaci guda kuma ina jagoranta wani club na kwallon kafa inda nake matsayin ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa shi a jihar Arizona abinda nake ganin mai matukar armashi ne ga ci gaban ɗan kwallo. Euh, Didier Drogba da ya taɓa taka leda a Chelsea na ƙasar Ingila ɗan wasa ne mai shekaru 40 wanda kuma ya jefa kwallaye 164 a wasanni 381 da ya buga wa club na Chelsea yayin da ya lashe kofin firimiya na ingila so hudu da kofin fa so hudu da kuma kofin gasar zakarun turai a shekara ta 2012 drogba ya taka leda da kulob daban-daban tsakanin kasashe shida amma ya fi samun nasarori a ingila da faransa Sim, jouerai pour toi, va le c'est le 3500. dans la danse, pour ma que tu m'as la ma zèle, la To domin shi irin tasirin janyewarsa daga duniyar kwallon kafa muka nemi jin ta bakin kwacin Muhammadu lamiru Guruza da aka sani da sunan Mozar. Ga dai abin da yake ce mana. Ko da aka ce Darbuwa za ya ji kwallo mu da mutum kwallo mu ji daɗi ba tunda mutum da bisa hili ya nuna zaƙa da yawa kuma ya kai sunan Afirka har inda ba a tamani. Tunda zan ka ɗauka Afirka an ka hudda Samuel Eto kawai da George ai sai a ce Drogba ne yana cikin na uku. Inda Roger Mila ai tarihin shi ana cewa bisa kudi mun guda ne amma ka dauka dargoba surtu in ka tana a lokacin da ya tasa ba a taɓa wani ya zama ba tunda har shekara 23 dargoba bai cikin professional a lokacin ka dauka yanzu nasaru yan nasaru yanzu ko wasu mutane tun sha biyar tun sha shida aka san sun zama manyan yan balo shi ko har shekara 23 ko shekara 25 ba a samu har ya babban dan balo kenan in ka lura cikin abin akwai hikimomi gida gare shi kuma akwai sa'a kuma akwai balo ke kaushe ina ba ni boyema ba lon ka kada shi na bal ba ba ko na afirka ina ta manta baka baya to ga ga haddar ba ga abin da ya horan shi marsai duk duniya ta gani abin da ya zo ya yi chelsea tunda shi ya hudo ma chelsea suna ya hudo ma ingila suna tun lokacin da ba zo chelsea chelsea tana kasa ba ne sanar ta ba amma kaga zo ya ci wajen kata titar titar hudu ne doka na champion regulator aka zo ya ci league champion aka zo matsala guda ce da alabai sa'ab da bai samu bai kama cote d'ivoire na coupe d'afrique wanda ake so ta kashe nan bai samu shi ko zaman duniya ba kai samu komi amma sai dai mai fatan alheri da duka abin da gobe nuna duniya in ka ɗauki shekarar da chelsea ta ci eh, league champion mutane suna tunani sosai mutuna na musu in ka ɗauki duka bal nan dukkan ka ɗauka drogba ne ya ta ruwa ya ta tsaki ko ka tunda kana ganin a kirish kana ganin shi kadai bai damu ba shi kadai a ce na cikin defensar biyu ko kuma a bashi balo kuma ya tere ta kuma ya daure tun da drago ba ya kare walo bai irin kisa ba ta wannan strike wanda ake da an taba ka hada kana neman penalty a in ka ga drago ba hada abin ya kai shi ci da ka ne dole ne sai ya ji yasa bai taba ja baya ba coach muhammadu laminu guruza wani irin koyi matasa za su yi da wannan dan wasa didier drogba abinda yan balon in suna lissa suke koya ga drogba da eh, na cewa kuma ka rike tunda ina gaya ma a shekara 23 ma drogba bai san ya zama professional kenan amma da yake ya yarda kanshi kuma Allah sa bisa hanshi ya gamu da mutane suka yi rashi ka diba babbar ta da cikin balo duniya ka ta yau bin ke son sha hankalin yara ka yarda kanka parce que duk abin da za ka yi duniya ba balo ba in baka ringa abin bai yiwa koma ake son ka da abin in yi ka ba kanka bai yiwa yi ma an zai gare shi yarda da kanka ya yarda da shi da yana da abubuwa na manyan yan balo kuma ga yau kuma Allah ya saka diba duka abin ga da ya haije ya kare kuma aka wayi gari bayan ma balan da durgu ba hudu sunan shi hudu sunan cote d'ivoire yahudo sunan afirka ba na boye ma a can kasar cote d'ivoire ya ta babbar clinic ta mata na karba haihuwa kenan kako irin mutane sai da kaga ni ba Cote d'Ivoire nake amma na yi murnan wannan domin mun ga yan balo da yawa kinsa suka je turai suka samu kuɗi suka aure baturiya da su da afirka sai tele to kaga har ya je samu kuɗi dawo kasar su ya yi wannan babban likitan nan kaje da kaje Cote d'Ivoire ka ce drogba matar din drogba can mata ke zuwa kyauta ana yi ba wani kuɗi da shi yake a kusa to san ko mutum dole a daga mai damce kuma ya nuna da shi ɗa ne ga kan shi ya nuna da shi ɗa ne ga afirka kuma nuna da shi ɗa ne ga ƙasar cote d'ivoire didi drogba gwarzon dan wasa ne da ke kan gaba wajen zira yawan kwallaye a sa ta cote d'ivoire inda ya jefa kwallaye 65 a wasannin ƙasa da ƙasa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na radio faransa international rfi hausa And some people around you will make your situation get worse. You already gone if your daily problem is bigger than your daily bread. Oh, oh, oh, then you look around and round, you won't see no one to come and wipe away your tears. Oh, my kid, I will go help me ilé ayé yìí sú mi. Oh, Please come and help me o, oh. I dey lost my energy o. Oh. I born to be a fighter, I know I born to be a winner o. But as the matter don dey be, I don dey lose my energy o. Àbí ọmọ yóò jèrè ọmọ. Music sì kí káàdì gbàdúgbà. Àbí ọmọ yóò jèrè ọmọ. Àbí ọmọ yóò jèrè ọmọ. Ẹni bímọ ó ti dọ́gbọ́n máa jèrè ọmọ rẹ̀ wò. Àbí ọmọ yóò jèrè ọmọ. don't they feel me? Oh yeah. Please come and save me. I don't they lost my energy. Yeah. I'm about to be a fighter. No, I'm about to be a winner. Oh, Baba, don't leave me. Please shine your light on me when you can. kamar da aka ji da farko shirin zai mai da hankali zuwa rikicin shugabanci da ya kunno kai a kungiyar jangwarzo da ke jihar maraɗa a jamhuriyar niger idan aka yi tuni a shirin baya mun sanar da ku da cewa wa'adin shugabancin salisu idi da ke jagorantar kulab din na jangwarzo ya zo karshe bayan shekaru biyar na jagoranci makonni biyu da suka gabata aka zaɓi sabbin magabata inda na nafi sani yan kurori da aka sani da sunan diego ya zama sabon shugaba taron da aka gudanar gaban shugaban lauya wakilan jiha da ke da nauyin sa ido dangane da batutuwan da suka shafi motsa jiki da sauransu sai dai zaben ya bar baya da kura a lokaci daya wani bangare ya gudanar da nashi taron inda aka zaɓi usman umar dogon bodi a matsayin shugaba alhaji nafi sani tego ya nuna farin cikinsa da burin da yake da shi ga kungiyar jangwarzo inda yake cewa to kamar da yadda na ce ne tun harko za na bayyana ma farin ciki na tun da wanga kulub din tun da aka yi kiran shi yaro matashi warina mai shekaru na bai taɓa riƙe wanga matsayin ba na firizidan na jangarzo shi ne na yi ma Allah godiya na ma jama'a godiya wanda saka zaɓi na cikin tahegga matakan da muke ɗauka yanzu tun da bana shampiyona professional ce za a yi tana da bambanci da shampiyona wadda muka yi baya kenan dole kulub sai ta ɗauki matakai ƙwarari tunda magana ce ta kuɗi. Mun kuma ji ta bakin Usman Umar Dogon Bodi da ke bayyana cewa yana da jama'a da ke goya masa baya. Yau babba godiya ta ga jama'a na jihar Maraɗi baki ɗaya da suka amsa kira basa wannan taro na kulab Jangwarzo. Shi wannan taro da kaga ai na kulab Jangwarzo Allah ya sani. Ni da ka gani an zo an sanya ni bisa wannan matsayin jama'a mutane ne suka ga na cancanci in mutane ba su tsaida na ba ba na zawa tun da ba na zuwa in yi jayayya in ce kama ni hin mutane yi kowa ni ne ni bai wa in zo in ce dole sai na yi amma mutane na maraɗi da jihar maraɗi suka ga ya cancanta in zo in yi na zo na yi ai kuna ganin yadda duniya ta taru su kan wannan abin saboda Maradi ce za mu kuma kishi ne na jihar maraɗi yau jangwarzo abin da muka mata tun tana zem division mu mu ne muka haura gwarzo muka sa kudadenmu da karhinmu da komi muka haura ta to duka duka da wannan muka kawo karshen wannan shirin a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman wakilin madaga daga maradi salisu isa ni da na gabatar da shirin abdullahi isa nake cewa mu huta lafiya thank you